zai kawo ganin iri yadda a ƙasar Nijar za ta durƙushewa. Malam Ibrahim Salisu a ranar jiya kana cikin waɗanda suka gana da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar dangance da 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar wanda suke ƙasar Algeria wanda suka yi tattaran kuɗaɗen su zuwa tallafa ma gidauniya ta ƙasa. Daga bisani kuma aka samu waɗanda suka yi zagon ƙasa inda aka kama waɗannan mutane ina labari ya samu asali da tushe kuma ina aka kwana. to hajji abdulmalik eh, da farko dai abin da zamu cewa shine mu da shugaban kasa ba bisa kan wannan zance bane na abin da ya shahi abin da yake faruwa a algeria eh, magana mahimmanci ita ce saboda kai tsaye ne watakila lokaci bai bamu dama kan yanda 'yan mu suke yin mugunyar rayuwa ke fama da halin tsangwama a ƙasar algeria kamar yadda mahi yawanci mutane suke labari ko a cikin satin nan da muke ciki akwai irin kame da ake yi wanda ake tattaro 'yan Nijar ana maido su gida an samu wani al'amari mara daɗi ya wakana inda wani daga cikin ɗan ƙasanmu bayan an biyo shi ya je ya shiga cikin wani tiyo inda su kuma jami'an tsaro na Algeria da suka zo maimakin su huddo shi ko kuma su yi yanda za su yi ba tare da ya salwanta ba sai suka kunna ma tiyo inda ya shiga wuta wanda sanadiyar haka ya rasa ran shi sannan magana ta biyu ita ce magana 'yan Nijar wa'anda su ma suke har ila yau Algeria bayan al'amarin ga da ya faru na juyin mulki tun da kowa tun daga nan cikin gida har waje 'yan ƙasa suna ta ba su ba da tasu gudunmuwa a asusun da ake ce ma tallafa ma juna wanda aka buɗe to sai suka tsaye da shawarar su ma za su yi abin da ake ce ma cotization don su turo a nan wurin a kamar tasu gudunmuwa a cikin wannan asusu na taimaka ma juna na ƙasa don a cikin wannan lamari ne sai aka samu wani ya yi sararsu a mahukumta na ƙasar Algeria cewa suna nan suna tattara kuɗi za su kawowa za su aika ma 'yan ta'adda to sanadiyya haka sai aka zo wa'anda suke gaba-gaba wajen tattara wa'annan kuɗin aka bi su ɗaya-ɗaya ana kakkamewa wanda a halin yanzu suna son tsare a inda ake tsaron 'yan ta'adda wato terrorist sannan kuma kuɗin da suka tattara a halin yanzu ba wanda zai iya cewa ma ga kuɗin inda suke tunda akwai wata tabi'a da jami'an tsaro na algeria suke da in suka kama mutanen mu in suka kawo su gidan da suke ajiye shi irin wannan za su bincike ku za su lalube mutane dukkan abin da kake da wanda yake da wani amfani in salula ce in zobe in mantir in dukkan abin da yake da wani amfani suka gani ba su bari suna amshiwa. don shi ne yasa muke kira ga duk wanda da harko ya saurari wanga saƙon namu inda yake da ikon ya aika domin wa'anda ya kamata su ɗauki wannan mataki su ji ya kamata a samu a yi ƙoƙari a kai wannan sako namu da muke ɗauke da shi sannan su kuma shugabanni a inda suke ya kamata su gane cewa a yanzu halin da ake ciki wa'anda suke wakilta 'yan Nijar a ƙasar Algeria tun daga ambasadar zuwa consul mutane ne waɗanda suka mai da hankalinsu akan kasuwanci akan abin da yake gyara su na sarransu da san kansu saɓanin abin da ya kai su na kulawa da rayuwar 'yan Nijar da suke raye a watan ƙasa ta Algeria. Don yawanci haka taɓo suke su rika cewa ai su suna nan ne saboda HD saboda 'yan makaranta. Alhali shi kan shi ministar inda ya tura su wanda yake kula da su ce aka yi ministar da zafar etranger a da Nigerian a etranger sadir ba a ware ba aka ce sai wasu yan lakwal koko yan niger waɗanda suke rayuwa a kasashen waje don consul ya sani ambasadar ya sani yan niger waɗanda suke rayuwa a ƙasar algeria alhakin shi ne ya kula da halin da suke ciki da rayuwar da suke ciki da musguna da ake musu takardu da suke nema ya kamata a ce ya kama musu duk lokacin da suke neman wani abin da ya shahi yin formalite yin takardu a ce an shiga ciki an tabbatar da cewa sun samu wannan abubuwan cikin sauki kamar yadda 'yan algeria in suka zo nan cikin mu suke samun kansu kamar suna cikin gidansu kamar suna cikin ƙasarsu to bai kamata ba a ce 'yan mu da suke rayuwa a ƙasar algeria suna rayuwa ta tozarci ta cin mutunci ta wulaƙanci kamar yadda muke gani a yanzu Mal Ibrahim za a iya cewa yanzu menene makoma wannan? Makoma guda ce ya kamata a ce shugabanninmu na yanzu su gane cewa 'yan Nijar a nan cikin gida sun fara ganin sauyi saɓanin waccan tahiyar da aka yi ta jiya ta can baya kenan 'yan Nijar ma waɗanda suke rayuwa a ƙasashen waje ya kamata su ma su ga sauyi ta hanyar irin kulawar da ake ba su a can ƙasashen tunda duk ya ta'allaka ne da irin nuna kamar kara da kulawa da shugabanninmu za su nuna ma 'yan ƙasanmu da suke rayuwa a wata ƙasa in 'yan shugabanninmu ba su nuna cewa 'yan ƙasanmu da suke rayuwa a ƙasar algeria ba suna da muhimmanci suna da mutunci ita algeria ba yanda za a yi ta ga mutuncinsu an sha kashe mutane a ƙasar algeria in ba kuma ce ba ko shekarar ta wuce akwai wani al'amari da ya faru wanda aka kamo 'yan mutanenmu na afirka da dama aka sanya su cikin wata tanti babu iska babu ruwa zahiya yawa wanda ya sa mutane da dama suka mutu daga cikin 'yan Nijar da dama sun mutu amma mai yawancin kasashen da mutanen su suka mutu sun je sun kai kara kuma an biya jiyyar 'yan kasar su da aka kashe sakamakon wannan abu da aka yi mai 'yan Nijar mutanen mutanenmu da suke can wurin wakilan da aka wakilta ba su damu da rayuwar 'yan Nijar ba shi yasa aka kashe 'yan Nijar an kashe banza ita kanta Algeria ba ta samun damuwa saboda ta san mutane ne wanda ba su da takaici ba su da kishin 'yan ƙasar su ba su damu da kulawa amana da aka ɗora musu ba na kare 'yan ƙasar mu da suke rayuwa a ƙasar Algeria. Yanzu da yake waɗancan mutanen su wuce waɗanda suke da irin wannan hankalin. Menene fatan ku ga ita wannan gwamnatin? Ita wannan gwamnati ita ce 'yan Algeria sun jima suna aiko saƙo cewa waɗanda aka tura daga consul har zuwa ambassador wa'anda ya kamata a ce sun kula da rayuwar 'yan Nijar wa'annan mutane ba su taɓa damuwa da 'yan Nijar ba ba su taɓa kulawa da wani hali 'yan Nijar suke ci ba sun sha kira ga shugabanni a tada wa'annan mutane a sabke su a tura wa'anda za su kulawa da rayuwar 'yan Nijar da halin da 'yan Nijar suke ci domin su zo su san cewa suna da wa'anda suke wakilta su can wurin wa'annan wa'anda suke can suke wakilta 'yan Nijar ba abin da suke yi illa cuwa-cuwa da kasuwanci da abin da bai kamata a yi ba saboda haka sabbin shugabannin da muke da ya kamata su sauke su su tura waɗanda za su kulawa da abin da ya kamata a yi na kare rayuwar 'yan Nijar da suke Allah kai kai wallahi Allah abun godiya ne na rantsi da Allah da annabi wallahi an yi siyasa mun ga rikici na duniya ko director general ba mu taba gani ba na wata society director general balle a ce wani wani wani sj ko wani wane ne na minister ko wani wani wata wani kamfani wallahi yau ga shiga mu ta uku a presidence wallahi Allah ya kai abun godiya ga ka kaf da kaf wallahi ba minister ba ko wani deputy ba a'a kai da shugaban kasa ga shugaban kasa gaban mu na rantsa da Allah yana mu jawabi Allah wallahi kai Allah mun gode ma wallahi ne mai tiyafa wallahi sabu general ta nise wallahi Allah ya kai abun godiya ya ci mu gode ma Allah kuma wallahi in Allah so Nijar za ta shiga cikin matsalar da take ciki wallahi cani ya mu tsowa babu wani cin amana na ƙasa wallahi ku rike zuciya guda ku yi aikin kuna aiki wannan masu cewa koma da baya kan shiga game ne wane da wace ce a'a wannan magana babu ta wallahi yau kai ya wace mu ta yayi magana na rantsi da Allah in kuna aiki ku yi to ku yi aiki wallahi yan siyasa sun saci kuɗi sun ɓoye ko to ku yi do kuɗi ku yi sadaka wannan zancen na siyasa babu shi aiki za kuma ƙasa in kuna ku yi ma ƙasa aiki kawai wallahi yau mun gode ma Allah kai Allah abun godiya ne wallahi ai kana ga biro gashin na president ga kujerun da ake conseil de ministre na rantsi da Allah azam na muke basa gare su yau kai ina siyasa retar ce a Niger wallahi wanne family fula politik Allah da kai sai mata ka sai diyanka kai kai wallahi sai dai mu musu Allah ya isa wallahi sai Allah ya isa kawai wai na nesa zaburo ka gani na ranta da Allah cani ya kai abun abun asara mishi billahi lazi wallahi yau kai mun shahira Allah shugaban kasa ba abin da bai dago bisa magana tsaron kasa bisa magana tabarbarewa arzikin kasa bisa magana 'yan kasuwa kai na ranta da Allah ku rike wallahi kasan Allah za ta tashi cikin lokaci dan kaɗan wallahi in sha mu Allah kai cani ya kai namiji na rantsa da Allah cani ya kai namiji la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai Allah raba mu da siyasar Niger ku bar soji kawai su mulki wallahi su kwaton eh, hakkin kasa wallahi wannan iko da kai sai ka sai ɗiyanka wallahi ya kare a Nijar duk wanda zai samu siyasa wallahi talaka Nijar ba su barin shi tuci kasa da kuma wannan ta kare Nigerian sai revolte na rantsa da Allah da Annabi yau mutane sun ba da bakin magana kowa ya yi bakin ra'ayin shiga shugaban kasa duka ya ji wallahi matsala ta ƙasa kai kai kai kai kai yau wallahi mun samu tare ga tugon ƙasa na rantsi da Allah da Annabi Ahmadu Fullu ba ni mun cewa da kai na rantsi da Allah kan rike hannun general Chani ni jiji gashi ni ci mishi mun general akwai wani babban militan ɗin kim na Sofia Gadio La Patrie yana jinjina maka na ce wallahi nan sai na kawo gaisa ka kuma ga alƙawari nan na cika shi Ahmadu Fullu general Chani yana gaida ka yace a gaida ka kware yana amsawa ya ji daɗi wallahi Sofia Gadio La Patrie da irko ba irmun da kulga tusu da irko ba alburana alkalo din san birse da irko ba wallahi a ne son nijar go tabira mai wakan nijar go in sha ma a yi zai da irko irko noga halassi wallahi za guru takin da gere kan irgo palera wallahi kala 1930 kan rifata kino furo wallahi yi zai da irko alburago sabu aransai alburamaka ne ni lokaci gona ka ga fatin shama allahu ga nigerian population kulkubai a ran saba alin shama allahu